harafu aya ta zulfa ta bilmali zahawa walam ya'lam bi anna dahara gazi aya ta zulfa ta bi ma hawahu wa ma fihi ya futi min itizazi waya labu daulatar duniya jununa wayan sama la dai ha hamazi ومرآها الوخيم لرائيه ودولتها مخالدة المخازي ونهن وكل من فيها كسفر أنا بالرواهل للجهاز تنادوا عن قريب قائلين دنا من الرحيل على وفازي جهلناها كأن لم نكتبرها على نقد الأخود بلا نجازي a aya ta zulfata shin saurayi zai rika neman gagara shine neman ɗaukaka bilbali domin ya kuɗi aya ta zulfati shin ɗan saurayi zai rika neman gagara kaga ita shi shine gagara hmm. neman ɗaukaka da gagara hmm. bilmali domin kuɗi zahawan da girman kai walam ya alam bai san bi anna dahara haƙiƙa zamani gazi na kai mai hari ba hmm. ayak ta lulufatiyu saurayi zai rika takama bima hawahu saboda abin da ya tara na dukiya hmm. wa ma fihi abin da ke cikin wannan dukiya mini itizazi na gagara ko takama mm. ya hutu zai kuce mashi mm. wayat lub yana neman daulatar duniya daular duniya jinunan don hauka wai mutum yana neman daular duniya tara wadata mm. ko mulki ko wasu dai abubuwa na jin daɗin rayuwar duniya ya manta da ibadar allah saboda hauka wayansa yana man cewa da mala maladaiha abin da ke ga duniya min hamazu na yaudara saboda ita duniya ba ta da gwani duk wanda kake gani ta nada shi ake fada ana wane wane wata rana sai ka ji ba shi ba 'ya'yan shi ba jikokin shi ba zuriya shi wasu ne waɗanda da ba ma a san da su ba sai ka ji kuma su ta ɗaga yanzu mm. su ma kuma a wayi gari sai ka ji daular tasu ta kare duk wanda kake jin yau shine yau shine gobe kana iya jin ba shi ba ne wa mara'aha makiyayar duniya alwakima mai alwaba ne lira'ayi ga mai cin wannan makiyayi wa ha daular duniya shine wadata da mulki mukhalidatul mukhazumi cuɗanya ce da kunya da aikin kunya hmm. wa nahanu mu wa kullu man fiha da duk wanda ke cikin duniya ka safurin kawan matafiya ne a naku da suka durkus a naku bin rawahil waɗanda suka durkusar da raƙumansu lil jihazu domin yin shiri hmm. yanzu misali da mu da ma duk wanda ke cikin duniya kawan matafiya ne sun taho nan sun tsatsaya za a yi shiri a gyara kaya a tafi akwai maganar zama to kaga ba maganar zama yanzu duk wanda ya tsaya zai yi shiri in mutum ya jinkiri ba ta tafiya za a bar ba to duk wanda ka gani a duniya kawai matafi ne wanda ya dan tsaya kawai ya shiri ya gyara kayan shi ya gaba kaga ba magana yi neman gurin zama tanadau su wa'innan matafiya da suke kiran junansu an karibin a nan kusa ƙa'ilina suna masu cewa da namin nan rahilu tafiya ta kusantu alawa fazi a da namin nan rahilu tafiya ta kusantu alawa fazi a nan kusa na ha mun jahilci duniya ka allam na kabir haka mun ba mu jaraba ta ba ala na kabil uku da abu sa warware alkawari bila na jazi babu cika alkawari tanabba ka faɗaka ina ashika ha haƙiƙa mai begen duniya ya ishu yana rayuwa ala dole ta hauni a bisa tsawon wulakanci a A laɗole ta hauni a tsawon wulakanci wanne fazi da jinkiri hmm. walam na alam ba mu san bi allalusa babu zama ba ha a cikin duniya hmm. wahal tumhal haƙiƙatu shin ana shafa haƙiƙa bil majazi da majazi hmm. abinda ake ce mun haƙiƙa zatin abu majazi kuma yanzu misali kawan mutum a ce hoton mutum mm. to ai kaga hoton ka ba kai bane ne eh. to amma kuma idan aka nuna shi za a iya fahimtar wani abu a jikinka mm. to amma hoton ana iya kara ma wasu abubuwa wajen ɗaukar hoton to kaga hoto majazi ne mm. to yanzu idan ga mutum a ɗauko hoton shi kuma ana nunawa to kaga mutum shine zati to haka lahira ita ce hakika duniya ita ce majazi hmm. to zai yi a ce a shafa lahira da a shafa lahira duniya hmm. kaga ba zai yiwu ba shine wa halittum hal hakikata ana shafa hakika bil majazi da majazi hmm. wala ta ga tarra kada ka rudu bi farhin domin farin ciki fi duniya a duniya don kaga duniya ta baka mulki ta baka wadata ta baka lafiya ta baka mata na kirki da 'ya'ya na kirki ba su ba ne gurin da ya dan adam mm. to don ga duniya ta tara ma da wannan kada ka yaudari da wannan farin cikin ka yaudari da ita ka ki bauta ma Allah mm. wala hurija babu yayewa gairul ijtiyazi sai tsallake siradi mm. kaga tsallake siradi me yake abinda malam ke gaya mana babu yaye bakin ciki sai ka ka tsallake siradi duk wannan farin cikin da duniya za ta baka karya ne yaudara ne kada ka rudu da shi kake bauta mu Allah hmm. abin da yake nufi da babu yayewa sai tsallake siradi kai kokari ka yi aikin da za ka kai kokari ka yi aikin da zai tsallakar da kai wannan siradin aikin da za ka yi ka tsallake siradi a nan duniya ake yin shi hmm. aikin da za ka yi hana ka tsallake siradi a nan duniya ake yin shi hmm. to da haka kada ka rudu da duniya ta hana ka aikin da za ka yi ka samu tsallake siraɗi hmm. alhamdulillah